yaya za ka yi da rayuwarka za ka kale ta ne ta yi abin da take so da kai ko ku a'a za ka samu ta takunkumi ne to shi ne za a gaya mana lubban zama da rayuwa al'adabu ma'an nan ladabin mu'amala da rayuwarka ya ya kamata ka yi mu'amala da rayuwarka na ɗaya muhasabatun nafsi abu na farko daga cikin ladabin zama da rayuwarka shine muhasabatun nafs ka dinga yi marayuwar ka hisabi ka dinga lissafa ayyukanka yanzu daga karfe wato biyar da rabi eh karfe biyar da rabi daga nan zuwa yanzu ga da muke magana ki auna wani aiki kika yi kabiru rubuta aikin ki na alkhairi da aikin ki na sharri sai ki gani wani yan rinjaye wani idan Allah ya saki ga aikin alkhairi yan rinjayi aikin ki na sharri sai ki gode ma Allah ki ƙara sa ƙaimi eh shine al'adabu ma'an nafs wato muhasabatun nafs yi ma rayuwarka hisabi magabata sun kasance idan dare za su yi bacci suna samun biro da takarda su rubuta duk ayyukansu na yini na kwarai da miyagu idan sun ka ga miyagu sun rinjayi ayyukansu na kwarai to wannan daren da babu fana sai an cika wannan gibi na biyu daga cikin ladabin mu'amala da rayuwa siyamu sunayin wal azumin attanin da azumin alhamis azumin attanin da azumin alhamis ki saba ma rayuwar ki da shi ki dinga yin azumin attanin da azumin alhamin na uku kiyamun laili ki saba marayu ki da yin ƙiyamun laili cikin dare kina sallatar wani abu na sallah la'alla raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a goma sha ɗai gwargwadon abin da ya samu Kiyamun laili sannan na hudu azkarus sabahi wal masa ki saba da yin zikirin sahi da na marici sannan na biyar salatu duha ki saba rayuwarki sallar duha na shidda tafahirul kalbi amma ya gazabin rabu jalla wa'ala ki tsarkake zuciyarki daga duk abinda zai husata Allah mai girma da buwaya sannan ladabi na bakwai akalul halali ki yi ƙoƙari ki samu rayuwarki tarnaƙaƙi wajen zai ke ci halal waɗannan su ne al'adabu ma'annan ni dai yanzu cikin waɗanga na sai inda nake da matsala ke ma ke sai inda ke da matsala zai yi wahala nan cikin mu a ce kowa ya kammala in ku akwai ce daga hannu ya ce waɗanga guda bakwai na dubban ga na zamantakewar rayuwa guda bakwai kai baka da matsala da ko ɗaya akwai a yana akwai ɗaga hannu a ce cikin wurin ga babu wanda kai ma barazana ni dai yanzu da gani na ga inda inda inda barazana ta tashi eh ni na sa inda nake da matsala cikin wurin ga cikin wuraren ga ni dai na sa inda nake da matsala eh Allah ya ba mu ikon jarawa. amma waɗanda abubuwa da kuka gani ba ƙanana ba ne manya ne amma wanda Allah ya taimaki rayuwarsa ya sa mata tarnakaki eh Allah ya taimaka ya yi mata tarnakaki to ina jin wanda ya wannan ya rabauta Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da rabauta da waɗanda abubuwa to waɗannan abubuwa ga sunan insha Allah su ne za mu ambatawa ɗaya wato bayan ɗaya na ɗaya shine muhasabatun nan mutum ya yi ma rayuwa ta hisabi ya lisafa ayyukansa na kwarai da kuma wato ayyukansa waɗanda ba na kwarai ba shi ne ake ni da yi ma rayuwa hisabi Allah subhanahu ya ambata ya ce ya ayyuhal ladina na Amadu ta tanzur nafsun ma qaddamat li Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah waltar zuru nafsun rayuwa ta tsaya ta yi duba ta yi kallo ta gani ma ƙaddamat menene ta gabatar ligadin domin gobenta ba gobe lahadi ba an gane gobe kiyama kowannen mai tsaya ya duba me yayi domin goben shi Allah ta'ala Allah mai dokin sarki ya sake cewa wa wudi alkitabu fatara almujrimina na mimma fihi wa yaquluna ya waylat haka ne ya waylatana ma li hadha alkitab la wala saghiratan wa kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahda. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wawo bi alkitab kowane mutum za a aza masa littayensa na aikin alkhairi a ɓangaren dama littayensa na aikin sharri a ɓangarensa na hagu fataran na, Allah ce za ka ga masu saɓon Allah mushfiki na suna cike da tsoro a farfajiyar kiyama mimma fihi saboda abin da ke cikin littayansu mara kyau mara daidai wanda sun kai wa ya suna cewa ya wailatana ya kai canmu ma li hazal kitab me ya samu wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin lehi dan karami bale ma babba illa a hasaha sai ya kiyaye shi ya kididdige shi an zo da shi cikin sa wa wajadu ma amilu Allah ce za su samu duk abin da sun ka aikata na aikin alkhairi da na sharri hadiran halarci ga hannun suna gani wala yazlim rabbuka ahada ka baya zaluntar kowa wannan ayar yayin uwa akwai ban tsoro da firgici a cikin ta da mai hankali da basira da mai hangen nesa da ta san ciwon kanta in ta tsaya ta kallo wannan ayoyin sai ta shawa makanta wato ruwa eh kun san hausa da cewa wani ne ya ke cewa da hausa eh a kawa kan ka faɗa eh kawa shaha makan kana shaha ka lahiya ko to kun ga dai wani jan kunni ne kuna gani yadda al'umma yau mutane suke gudanar da rayuwarsu abin turfi wallahi in ka gaya da muke rayuwar nan sai mun ka kyau sai ka ce ba a mutuwa sai ka ce babu hisabi sai ka ce duniyar nan nan za a dawama kawai ba a koma inda Allah al'umma sun rikice sun dimauce sun kurumce sun zama kamar bebaye abin bakin ciki abin ban mamaki hadda masu zuwa makaranta ni dai rayuwar nan na bani tsoro ni dai rayuwar nan tana bani tsoro tana hirgitar da ni ina ji ma kaina tsoron rayuwar nan ubangiji Allah kace ci rayuwar mu ka dora mana ita akan abin da addini Allah ya gaya mana wa rayuwa innan nafsa la amaratun bisu'i illa man rahim Allah rayuwa zuciyar mutum tana umurtarsa da mumuna. sai wanda Allah ce ta duk wanda kaga ya zama na kware ba wayo ne na ba ba dubara sabace ya yi isme da dace da gamdakatar da gurin Allah subhanahu ta'ala Allah kai muna gamdakatar ka ceci rayuwar nan tamu kada ka ban mu da wayan mu da dubaran mu yayin uwa akwai firgici da ban tsoro idan ka kalli rayuwar nan irin yanayin da muke ciki kuma har yanzu ba mu gane annabi ya kaura ba har yanzu ba mu gane ba kalli maharan kalli aikin kalli maganganun kalli ayyukan kalli ɗabi'un ka gani za ka gane babu inda mun ka gane annabi ya kaura kalma hausa ce ko eh kalma hausa ce da ba hausa ka amfani da ita don tsoratarwa a cewa shi wani hanzu da gane na ya ƙauran saboda ne don musibar duniya da ka gani ba ta kai musibar rasuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk musibar nan da kun gani kiri na tsintsin nan waye abin nan tun kana jin labari ne can can can can yau gashi nan kusa da kai eh? yanzu mu eriyan mu abin ya zama ruwan dare yau kaji an ce an zo zagi an zo tsuntsaye eh? an shigo auki kun ga naira ce Allah ya tsallake hannu a shigo ba amma yanzu ai kowa hannu ne daga ba an shigo da an shigo din dai an zo au an zo raye an zo an zo an dai nan eh nan shekaran je kuna ji abin da ya waro a gulma kowa na labari abin da sai irin wannan da tijo eh mai irin shekaru irin nashi irin yanayin wahalar da aka kada shi wannan akwai ban tsoro cikin shi akwai firgici ga shugabanci ga sarauta ga shekaru a zo irin wannan wahala da wannan da cibiyar ya shiga to wallahi abin baya da daɗi tsakani da Allah Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarshen wannan jarabawa din da wata ciki Allah ka yaye muna Allah ka yaye mana mu kuma Allah ka ba mu ikon gyara Allah ta'ala Allah ya ce wala uqsimu bin nafsil lawama Allah ya ce ai ba sai na yi muku rantsuwa da rayuwa mai zargin kanta ba za ku yadda ko ba ce muku ba ai uqsimu bin nausin lawama Allah ce ina rantsuwa da rayuwa mai zargin kanta kuma kenan wanda ya zauna baya zargin kai ne wani shi na ganin abin da kai daidai na haka wasu kai wata za a yi masa magana wancan wannan abin da ka sace a ah, ya ji ke ta ah, abin da rai ka so na kai hmm. abin da rayuwa ka so iya ka ta yin abin da na ka so in holi duniya sai daga duniya ka nuna za'ani wannan akwai ban tsoro wannan wani gaji ya ba mai hana ne amin da ya so yake eh, abin da kika so mana wa za ki bata ma wa za ki lala wala kanki za ki cuta mu kanki ne za ki bata ma lokaci duk wanda bai ji fare ba sai ya ji ho to Allah ya sa mu gane mu ma sai da addu'a mu ma sai mu yi ta addu'a da roƙon Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya rike mana dugadugan mu ya tabbatar da su akan daidai wannan da shine ladabi na farko daga cikin ladabi na wato yi marayuwar ta hisabi ladabin zamantakewa da rayuwa na biyu ya nusneni wal khamis shine ka dinga yin azumin laitanin da azumin alhamis duk inda ka gama suna azumin attanin azumin alhamis to ya san annabi ya kaura hmm, ya san annabi ya kaura ya fara gane inda sa'ana ya gane titi ya gane ya yarda da inda sa'ana wani ka ji ake hmm, azumi in ka ji na azumi ai sai dai na farilla in azumi ka in ba na warin labarin ina ka yi azumi ko ita ce abinci ci duk abin da zaki samu dai sai ne baki sai ki tafi ki gani shawama kan ki lahiya ki dawo in dai kina da lahiya da zaki iya daure ki amma in ko babu lahiya wallahi mu yanzu in ka je nan makarantar mu ɗan yaran nan ki ga ciki azumi sai ka tsoro yanzu ga yaron gidanku da malama hawa abin har ya zo mai jiki azumin attanin azumin alamin azumin attanin azumin alamin in ka je wurin mu ka ga yan yara yan ƙananan yan tahajjud yan yaran nan wallahi na lokacin da duk wanda ka azumin atalamin ina da kudin bayan naira ɗari hai sun kai yawan da ba ni iyawa sun yawa yan yara ga sunan azumi suke kai wallahi wani wani shekaran jiya ko sai yara guda biyu ko da nan lalabo sun da azumi amma duk da abin da za su buɗe baki ba sun yi azumi kuma sun san ba su da amma su irin su yazu ta ku jibi wannan rayuwar jama'a da al'umma su ce to da haka in yaro karami dan shekara goma sha ya fahimci duniyar inda ta yi yana azumin laifinan azumin alamin ina ga kai mai shekaru irin na kan eh kai da ya kamata ka lallaba mu rayuwar ka gane to Allah ya sa mu gane Allah ya azurta mu da wannan rawat tirmidhi wa sahul albani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي رأى ما ياتي تعرض الأعمال يوم ال... يوم الاثنين والخميس أنا بجروا أيكم باي رانا الاثنين رانا الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم annabi ya tafi yasa nake so in bijiro a bijiro da ayyuka na ina da shari'a saboda ne duk cikin ayyuka na alkhairi ba wanda ya kai azumi yasa annabi yake so tunda duk alhamis ana bijirwa da ayyuka alheri sai ya kai a bijiro da aiki ne na azumi in dai an yi don Allah da neman yarda Allah an more bari sai hayin to bakin shi ya kawo hadisi guda ko kai hadisi da suka nuna duk ranar alhamis ranar litinin ana bude koyon rahama ana bude koyon rahama in kina son rahama in dai kina da isa salati ki ce ga mu muna masu rahama yanzu abin sai ya baka mamaki in ka ga manyan masu kuɗi suna azumin a tattalin sai ka ce su mamaki in ka ga manyan masu arziki manyan 'yan siyasa manyan 'yan kasuwa akwai wani gwamnan da na san an kai wala duk a tattalin alamin ba ta wuce shi gwamnan sai irin ɗakin gari wallahi a lokacin ban sanar wallahi wanga ba ko yana yi na faɗi wanda na sani eh kada wani ya ce na soki wanga ban sani ba wallahi tunda dai ko shi da wasu da na sani an gane akwai wasu nan da ya sani sani shi ma wanga da kila yana da irin wancan kusancin da wancan lokacin nake da kusanci ga wancan ko wani da masu kusancin gare nan na da gano sai da aka waye gari kusan gidan gwamnati kowa azumi ya kai tun da gwamna na azumi da masu yi na don Allah da masu yi don su da da mu gwamna da hmm? na san wanda daga garuruwan suke tasowa duk waɗannan ranakun su je gidan gwamna buɗin baki saboda gwamna na azumi yana yiwa shi ma wannan yana yi ko kuma shi da wani aiki alherin da Allah ya azurta da shi kila wanda yana yiwa ya fi azurin kowa da irin abin da baiwa Allah wanda ya mai eh to wannan da yana nuna mana don Allah jama'a mu sassauta mu rayuwar mu ina fatar wannan attanin da wannan alhamis ina jin zamu yawaita masu azumi da na tabbatar da da ke baki amma yanzu ke daura kamar a ban san ko ce ta ba ni na ni san haka yi wa abdai Eh, ni ma ina yi ko ba yi kun sani ne ba wanda ya sani sai Allah eh azumi ibada ce ta Allah ba kai don wani Allah ne ya san wa kai wanda zai yi don Allah na eh wasu wai nauyi ne suka ji eh shi yasa a taimaka musu da addu'a ai kowa na jin nauyi ne ba wanda bai jin nauyi daurewa na akai eh Allah ya taimake mu da haka muna addu'a wanda ba su Allah ya azurta su da yi ladabi na uku daga cikin ladubba na mu'amala da rayuwa daga cikin wayannan ladubba na mu'amala da rayuwa ɗan daga cikin wayannan ladubba na mu'amala da rayuwa wato shine a ladabi na uku ko kiyamun laili shine kiyamun laili to ina yiwa kun ga yanzu wata ba ta da matsala da azumin attana azumin alhamis ita duniya inda matsala ta take kam kiyamun laili to kun gani Allah kenan wani Allah ya hore mai wancan bai hore mai wancan to sai ya koya yanzu yi koya ka sa cikin plan ɗinka cewa cikin matsalaka da damuwarka akwai rashin kiyamun laili da sannu sannu sai ka yi kiyamun laili eh ba fi sai haini an aisha radiyallahu anha na nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqumu min al a nan rama ya kasance yana kiyamun laili hatta ta tafassara ƙadamahu har dugadugai suna ƙabewa faƙalar aishatu ummuna aisha ta ce lima ta fi haza ya rasulallah ta ce manzu Allah me yasa kake haka wa daga ghafara lahu laka kamata ƙaddama min zambika alhali Allah ya gafarta maka duk abin da ka gabatar na zunubanka wa ma ta'akhkhara da wanda ka jinkirta Ƙala, sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura shan bana son na zama bawa mai godiya ga Allah walamma kafura lahamuhu lokacin da nama ne yayyawaita salla jalisan sai kama kiyamun laila zaune fa iza arada an yarka in zai rukudi kama sai ya miƙe tsaye faƙara a sun maraka sai shi miƙe sai shi karatu a shi kun ga wannan sallah har da cije za su iya inda zaune sai ki abinki da abin da ka iya wa sai ki samu ki ko da zaune na sai ki sallar ki a ladabin mu'amala da rayuwa na hudu azkarus sabahi wal masa zikirin sahi da zikirin marici na daga cikin zikirin sahi da zikirin da marici da ake so mutum kada ya wasa da shi imam buhari ya rawaito hadisi daga shaddad bin aus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala sayyidul istighfar shugaban istighfari an ta kula shine kace Allahumma anta rabbi la'ilaha ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masabatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa wa man nahar wanda ya karanta zikirin ga da rana muqinan biha yana mai yaqini famata min yawmihi ya mutu wannan yinin qabla an yin yunsi gabanin ya maraita fa huwa min ahli aljanna shi dan aljanna ne eh wa man qalaha min al-layli wanda ya wada da dare huwa muqinun biha yana mai yaqini mata qabla an yusbiha ya mutu gabanin gari shi waye fa huwa min ahlil janna shi da aljanna ne ya jama'a ne dai a nau gani musamman irin yanayin ga da muke ciki yau yanayin ga da ciki yau ya kamata mutum yayi wannan zikiri saboda mutuwa wa yanzu ba wai wani abu ce ba eh kamar tuntuɓe ne kamar shan ruwa ne ba mamaki kina hituwa wurin kawai yanzu ga kakki mamaki ina hituwa nan dai sai a kawo mamaya nan kawai sai a bige a sa miki bindiga ba mamaki yanzu na a shigo nan an biyo wani ko an biyo wata eh ana zuwa sai a ce kowa ya kwanta mutum guda mun ka so ɗauka ilan malam bismillah sai a ce a kwanta da wata za ta nuna wani ƙarya hali ta ce aya ta kaza sai a ɗauke ta da bindiga don wanda ya ji ƙara bindiga don cikin ba mai moci ni da shawarar zan babu shawarar zan babu da wani zai zo da wasu za su zo nan yace ni sun ka zo su sai da ni to kada wanda ya motsa cikin ku bari su sai da ni wannan shawara ta nan babu a ni shawara ta nan babu a to ai na baku shawara ne ni shawarar zan baku kawai ku kwanta ku yi shiru a hide in Allah ya rubuta ajali kan a yi in ya rubuta a dawo an gane yawwa wannan ni shawara ta da baku Allah ya sa mu gane eh da ai mutuwar kasko ba ni din in mutum ku ku mutum kun ga ƙarar mu yana kuri duk wanda ya zo ya ce wata barazana zai yace da wani kuce to mutumin na tsaye da shi ina na za ana da shi illa ana za ku da shi ku sai da shi jaman can zai na mutuwar dole ba a mutu Allah shi muna mahita Allah shi muna mahita wannan zikirin irin wannan lokaci da muke ya jama'a tsakani da Allah mu lallashi zukatanmu wato galibi sai ka daga ciki kaka iyawa sai da taimakon Allah sai da agashi ka samu kaiwa ga sai ka lalace zuciyarka ka daure da tsara karanta su da da marisha karanta su da in dai ka samu da daddare ka karanta bayan la'asar ko bayan magariba in dai ka yi to ai kai alhamdulillah in ma mutuwa za ta zo alhamdulillah in Allah ya rubuta aljanna in ko da sai ka yi Allah ya kawo ta yi ajali ta kama aljanna Allah ya datar da eh to ba wai shi ne ba wa duk azkar din ai kokari duk azkar saba wal masa azai na biyar daga cikin abin da ya kamata mu'amalanci rayuwar mu da shi shine salatu duha sallar duha kun gani wani yanzu bai da matsala da wannan zikirin shi ya mace kamar shan ruwa amma matsala ta nan sallar duha ce a matsala da shi an gane sallar da ce a matsala da shi to a kula a yi kokari a lallace rayuwa ita ma a zanyi rawa musulmin fi sayi an abi zarre duk da alhamdulillah wala yan makarantar nan ina girgiza mu kuna da kokari wata in ma gida ba a samu an kai ba nan da fiye za a kutsawa sai an kutsa a yi ba baka sama wani abu ba wato wata matsala ita ce in ba yi ba sai ka ji ba ka jin daɗi in ba kai ba sai ka ji ba sai ka ji kamar ka sa ya sama eh duk wanda ya saba yi in ya ji bai jin damuwa to akwai matsala inda duk kai kaji in baka ba ka jin daɗi sai ka yi to alama Allah ya amshi sallarka sai ka ci gaba in ko kanka in baka yi baka ji damuwa to sai ka yi sai ka zauna lahiya sallar zuwa mu yi kokari mu tarbiyyantar da rayuwar mu akan sa musamman da tijawan nan ni sai in ga su ni duk waɗannan gari suna bi matasa matasa da su ja ya kamata a gare su ko da gida kuka yi abu to kun huta su ba su da lalurori da yawa sai su yi abu su gida to ai sun huta Allah ya taimake mu rawa muslimun fi sayi an abi zarri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatu gaba kowane ɗaya daga cikin gaba 360 tana wayo gari tana mai aikin sadaka wa kullu tasbihatin sadaka duk tasbih da ɗayan ku sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka duk tahmidin da ɗayan ku sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka duk da ɗayan ku la ilaha illallah sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka duka da ɗayan ku sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka wa'azi karantar da al'umma sadaka ne wa nahyun ammun munkarin hani ga mumuna sadakatun sadaka ne wa yujzi'u min zalika yana isuwa daga duk waɗanda ababe da an ka ambata ni na na ka isar musu raka'atani ma min as-duha raka'a biyu da mutum zai na sallar duha ko baka iya dai raka'a hudu ko baka iya takwas ko baka iya goma kai dai ko biyu na ka dai ka zauna haka nan sallamun leba kai eh kar ka zauna ba kai wanda baya yi yayi wanda ka yi ya ƙara amma dai abin da ake so ka ɗauki abin da ka sai kana iya riƙe shi kullun kullun an gane to amma wani abu ku sani ma idan mutum na cikin halin tahiyawa babu sallar ba sai in kaso in kana cikin halin tahiya ko ba kai sallar duha ba in dai gida ka saba yi za a baka ladaka cikakka amma in ka samu yilin da kuma kana iya yi kuma ka yi abinka an gane in ka samu yilin da za ka iya yi ka yi in babu yili kuma shi kenan ko baka ba za a baka ladar kayi in kuma kayi nurun ala nur an gane jama'a ladabi na shidda da ya kamata mu tarbiyyanci rayuwarmu a kai mu yi mu'amala da ita shine tsahirul qalbi amma ya gadabur rabb jalla wa ala mu tsallaka mu daga duk abin da zai janye hushin ubangiji jama'a hukun sani kun ga gelan da kuke yawo da shi ku yan makaranta ku ku ku ku wata ce ni ke kai akwai kunya wallahi ni kunya ma na kaji wallahi in ni ka yan makaranta ga da gaji wallahi jin kai kamar in ce kasa ta bude da gele nake so in ce in ni ka yan makaranta ga da gele wallahi jin kai kamar in ce kasa bude in fada tsoro ma kaji sai in ji kashin jikina na tashi saboda tsoro da sai in ce a'a kai kai kai to Allah ya shirye mu ko ba mu ta malama amida yan makaranta ga jama'a yadda muka gurzo yadda muke ba ku tarbiyya jama'a yadda muke zaune tare da ku babu dare babu rana muna ta karatu muna gaya muku illa abubuwan nan wallahi duk kun ki ku gane akwai ban tsoro wato jale buɗe wata ƙofa sai ta zina ke ba shaidannun mutane dama yau ƙasar nan kin mare jikinki ya ki ƙara bale ke suke jikinki ya ki ƙara amma ni ba su ne, ba ƙawaye ne a matan sauri ne a a son zuciya ne a a jahilci ne ni dai na rasa ganewa ni dai na san ɗayan biyu ko dai akwai jahilci karatun nan da nake muku ba ku gane ba ko kuma ni ban gane ba shi yasa ba ku gane ba ɗayan biyu ko dai ni karanta a ɗaya na kai ban gane ba shi yasa ku ba ku gane ba ko kuma ku kun ganen son zuciya ne ko son zuciya ne to akwai bala'i in dai son zuciya ne akwai haɗari domin son zuciya yana halaka mutum akwai haɗari eh Allah ya sa mu gane Allah ya shirya da su masu yi hmm. tabahiru qalbi amma yaghdibu ar-rabb jalla wa'ala, ala ke zuciya daga duk abin da zai husata ubangiji duk abin da ke sani jama'a ku kalla saba wa miji yana husata ubangiji eh duk matar da mijinta ya neme ta ci kwanciyar aure ba ta da uzurin komi ta ki ba shi haɗin kai saboda wata bukata da ta karanta mai bai biya mata ba to ita kuma ta ki biya mai bukata sai ta kwana Allah yana mushi da ita to wurin mata ma wani abu ne wani na gaya ne ya ce malam wallahi ran na ne mata wa'azi ce ke ke san ki kwana cikin wushin ubangiji ta ce nawa ka kwana kai in ko cikin wushin ubangiji ne yau na kai ko wushi nawa ka kwana kai Allah shirye mu abubuwa ga sunan ana ta wa'azi jama'a mutane sun gari sun bijiri ni na na in akwai lalura ko akwai uzuri ko akwai rashin layiya ki gaya wa mai gida mai gida ka yi hankuri ba na jin daɗin jikina ban da lariya ne ko ko cikin damuwa nake to amma ko cikin damuwa ce a musulunci ai ya nemi haƙƙi ne bashi gudun kai ya je waɗanda ƙadangarun titi su sadda nake a su suna nan sojina da wallahi wani da zaki ga yan mata uku goma tare da shi ko tambar ko titi an ka baki baki so amma sai ki ta mamaki ki ga matan da a tare da shi yan matan nawa bugun kirji suka ce billahi lazi mijin wancan ya shiga ramu sai mun sai mun bide shi wala haka ake yanzu muku kusanni a kawai wata za ta jaba su ta kafa ta ji ɗaya eh, mijin ki ta kaso ko da ya sai ta kai gare in ba Allah ya kare ki ba ya kare miki mijin sai ya fada bala'i sun iya makirci sun iya karuwanci sun iya da sisa sun iya komai suna nan lallake ga titi nan da kaga titi sun yi layi suna jiran mazajen na ba ku labarin wani abu da ya waru wani mata ta tana mai irin tana wulakanta shi ba ta girmama shi ko kwanci aure sai ta ga dama wallahi akwai su hannun cikin ku akwai akwai wayanda sai an yi jinga nawa za ka bai sai an yi jinga wani na bada labari ya ce ɗau mata sai abuja ɗan garin gani ya ɗau mata ta yi abuja ya shiga wata unguwa wadda mata ka layi. mata na layi ce to alwarmar na kasar kimin guda za mu je wani wuri in mun ka je kada ki tahi zaune ki kwanci ɗaya bayan mu sun daga ki saurara suna zuwa sai ya biyo ta wannan layi sai ga mata iri-iri da wasu gabansu tsaye sai an jaya bire sai alaji alaji duba alaji in yin kana so alaji wata ta to budurwa ne alaji ni budurwa ne alaji ni alaji kaza ni ba a yi ba jikina ba alaji mata ta zo ta ce sheguna ce ako sheguna ce ta ce to ke gani da muna buƙatar mai fasikanci sai mu zo na mu kwashe mata amma ga mutum mun aje ku cikin gida kalli matan nan su ko suna ganin su kowa sun kawace ya ta ce to kallon su me ki su ga sunan yara matasa ne ba suke gani in muna bukatar fasikanci sai mu zo mu ɗauke su amma mun aje ku cikin gida mu ne muku lalurorin ku ba ku kulawa da hakkan wannan musamman irin wannan jarabawa in mace ta fahimci namiji bai fasikanci ta haiko irin wannan ɗabi'a ta gasa shi Allah ya samu gane Allah ku gyara irin wayannan ababen suna jawo shan ubangiji yan uwa ladabi na nawa eh? ladabi na bakwai kuma shi an na ƙarshe kanul halali to ba wasu rami ba inna la'ala la ila tsorikun wa amwalikun walakin yanzu ila kulubikun wa a'malikum na ba sai an wasu ba kanul halali ladabi na bakwai na ƙarshe kanul halali can halar. to wanga ina jin biya yi su wahala kun ga can halal kasar ga kasar ga kace halar ka son kaci wallahi ka bi da aiki haramun biyar ka haka da ita sai ka kana gudu ana biyar ka da haram gasa su ko wasu suka biya haram shi wanga da bai sa haram haram na biya sai kun gane wanga da yace sai al haram ka biya sai shi ko wani shi yace wani yake mun kai mu malafa haramun ta muka bida to jama'a karshen haram ya kai ka kama mutum ka ɗoye shi ka ce sai an ba kuɗi mutum dan uwanka ka ce sai an ba ha kuɗi a wannan ƙarshen rashin mutunci da ƙarshen rashin imani an kai ƙarshe eh an kai ƙarshe mu wa yanzu duniya mu wa Najeriya yanzu bala'i babu wanda yanzu ba an kai ƙarshe dama wannan ne ƙarshen ƙarshe a ce ana iya ɗauke mutum a ce sai ya biya kuɗin fansa an kai ƙarshe wallahi da duk mai hankali yanzu ya gane cewa mu kai yanzu Najeriya da ɗan mun kai halin la haula wala quwwata illa billah tun muna jin labarin ga wasu wurare har abin gawo ya kawo cikin mu yau nan cikin mu sun nawa ke da ɗan uwa da aka kame ana na ana tarbace a bada kuɗi sai an waye gari ba a iya tarbacen ma eh dole sai dai aka ce eh Allah ka kawo mana mahita na so nan ɗabi'a Allah shirye su Allah ya gane da su gane abin da an daidai to shi dai akalul halal روى مسلم في سيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أيها الناس ياكو متاني إن الله طيب الله سبحانه وتعالى من تلكيني لا يقبل إلا طيبا بايا كبا أيكي سيمة تلكي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min tayyibati ku ci daga daɗa da ababe na halal wa amalu saliha ku yi aiki na kwarai In ma ta amalu na Ali. Allah ce ni dangane da abin da kuke aikatawa masani ne wa ƙala Allah ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ku ci daga daɗa da ababe na halal ma razaqnakum na abin da muka azurta ku thumma zakarar rajula daga nan annabi ya ambaci wani mutum yusilu sabara mai yawaita tahiya ash'asa wanda wato kansa duka ya mummurde agabar yayi kura ya muddu dai yana ɗaga hannayensa sama ila sama yana addu'a yana ya rabbi ya rab wa maq'amuhu haram abinci ne na haram wa masharbuhu haram wa malbasuhu haram sutura dai ta haram wa guziya bil haram yayi guzuri da haram fa anna yustajabu lidhalika ta yaya za a ansa addu'a wanda a cikin irin wannan bala'i to ayo su zunka yawa yau a ƙasar nan masu ci cikin haram su sha haram su ciyar da matansu da haram su yi sutura haram takalin ma haram riga haram waya haram hansa ɗin haram komi na haram haram haram haram wala su sun yawa ƙasar wala su zunka yawa wala su zunka yawa kuma su ba sa kallon waya haram ce suke ci don me za a ɗauke ka aiki an ɗauke ka aiki akwai albashin da ake baka don me za ka tafi an ba hakuri don me to a najeriya yau sun halar kamar wata sunna ta ta wadda an ka halatta a mutane eh, haramun ya zama ruwan dare sai wani da wani to ai sai wani da wani yan mu'amala kaɗan ta haɗa ka da wani sai ka yaudare ka ci ka shi yasa yau ɗan najeriya duk ƙasar da ka in ka ce ɗan najeriya ake ba mu yadda da kai ya ce a ah, hmm kidnapping nigeria kidnapping da ana boko haram nigeria an ka dawo nigeria boko haram nigeria kidnapping nigeria cin amana nigeria yaudara nigeria zalunci nigeria in ba nigeria ba waka zalunci a bayan certificate a ce ka iya zalunci ga certificate a nigeria ba da haka nigeria irin yanayin da suke cikin sai dai allah addu'a ɗin zamu وفي السيار عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين حلال بينتك حرام بينتك حلال بينتك إيه؟ وبينهما mushabbahatun a tsakaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa la ya'lamuhuma la ya'lamuha kathirun minan nas mafi yawan mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati wanda ya kare kai dai daga abka ba shubuhohi istabara al ya kubuta da addini ne wa irdihi da mutunci ne waman waqa'a fi shubuhat wanda ya abka cikin shubuhohi ya dawo kara'in yar'a haula al-hima kawan mai kiyo ne je iyaka yushiku an yuwaqi'ahu daura kirzi abka cikin iyakan mutane ala wa inna likulli malikin hima duk basaraki yana da iyaka ala inna himallahi fi ardihi maharimu iyakar Allah cikin ƙasa sai abubuwan da ya haramta ala saurara wa inna fil jasad mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat in ta gyaru salahal jasad kulluhu duk jiki ya gyaru wa idza fasadat fasadar jasadu kulluhu in jiki ya lalace zuciya ta lalace duk jiki ya lalace ala ku saurara wahiyar qalbu ita ce zuciya da zarar zuciya ta lalace duk jiki ya lalace saboda haka wannan shine karshen wannan darasi mu na yau insha Allah kuma shine karshen wannan littafi wanda muka faro tun daga watan Shawwal sai yanzu muka kammala muna roƙon Allah mu da madaukakin sarki Allah ya datar da mu da daidai allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka